radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na rana. Zango na biyu a jerin shirin da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan namu koma noma sai kuma lafiya sai da kula. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirye-shiryen namu amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a ɗaya ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 29 ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 77 da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan Afrilun shekara ta 1945 a ƙarshen yakin duniya na biyu sojan amurka suka fara kai farmaki a kan tsibirin okinawa na ƙasar japan yakin wanda ya ɗauki tsawon kwanaki 83 ana gwabzawa ya yi sanadiyar kakaɓo jiragen yakin amurka 763 daga cikin dubu goma da ta aike a cikin yakin hadalayi kuma an wargaza jiragen ruwan yakin amurka guda 405 a cikin jirage 1,300 ta tura zuwa japan a bangaren japan kuma an kai sojanta 110,000 a cikin soji 120,000 waɗanda suke tsibirin okinawa sannan kuma japan ta rasa jiragen ruwa na yaƙi guda 16 da kuma jiragen sama na yaƙi guda 7,830 da ƙarshe dai amurka ta jefa makaman nukiliya a kan biranen hiroshima da nagasaki a cikin watan agustan shekara ta 1945 wanda ya tilastawa japan mika kai tun daga lokacin da amurka ta jibge sojinta a tsibirin okinawa na kasar japan kuma suka ci gaba da kasancewa a wurin har zuwa yau masu ware kuma san cewa shekaru 444 suka gabata a ranar irin ta yau wato 1 ga watan afrilun shekara ta 1578 aka haifi william harvey shahararren likita ɗan ƙasar ingila harvey bayan ya kammala karatunsa a bangaren likitanci ya ci gaba da koyarwa a jami'a hakan kuma ya ci gaba da zurfafa bincike a bangarorin kwayoyin halittar jini a cikin shekara ta 1616 ya gano yadda jini yake gudana a cikin jikin dan adam ya kuma rubuta littafai akan hakan ya rasu a cikin shekara ta 1657 a ingila da ƙarshen masu ko kuka san cewa shekaru 1125 da suka gabata rana irin ta yau wato 29 ga watan sha'aban na shekara ta 318 hijirar kamariya babban malamin addinin musulunci ibn manzir ya rasu a makka ibn manzir ya shahara a bangaren rubutun tafsirin ayon qur'ani mai tsarki hakan kuma bangaren ilimin fiqh da hadisi ya kuma rubuta littafai masu tarin yawa waɗannan bangarori na ilimi a cikin littafan da ya rubuta akwai littafin nan na al-ijma wanda ya kawo ra'ayoyin malaman fikihu daban-daban akan matsaloli daban-daban inda ya yi bahasi mai zurfi a kansu tare da bayyana dalilai na malamai akan matsaloli da aka yi ita faki a kansu a bangaren hukunce-hukunce hakanan kuma ya rubuta wani babban littafi na fikihun hadisi mai suna al-ishraf wanda a ciki kokarin fitar da hukunce-hukunce da dama na fikihu ta hanyar dogaro da hadisan ma'aiki tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka. Radio Hausa BOH mai watsa shirye sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 5 da minti agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12.20 20 zuwa 12.50 agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 20 zuwa 11.50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17595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 To da farko ga muhimman kanun labaran. Shugaba Putin na Rasha ya sanya hannu kan dokar tilastawa kasashen turai biyan gas ɗin da suke sayar da kasar da kuɗin robul. Kasashen Iran da kuma China sun ƙudiri aniyar yaƙi da takunkuman Amurka da suke dangantawa da haramtattu. Kotun kolin ƙasar Kenya ta ki amincewa da buƙatar shugaban ƙasar na kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar. tun suka labaran dalla-dalla shugaban kasar rasha vladimir putin ya sanya hannu kan dokar tilastawa kasashen turai biyan kudin gas ɗin da suke saye da kudin rasha na robul a wani jawabi ta bidiyo jiya shugaba putin ya yi gargaɗin cewa ƙasarsa za ta daina sayar da iskar gas ga kasashen turai daga ranar yau a juma'a sai idan kasashen sun amince su fara biyan kudin gas din da takardar kuɗi ta robul dokar a cewar mr putin za ta fayyace tsarin kasuwanci da kasashen da ya ambata da waɗanda ba a matattu ba ne ya ce ya ɗauki matakin ne saboda kasashen yamma na amfani da tsarin kasuwancin a matsayin makami saboda haka babu dalilin da zai sa rasha ta ci gaba da amfani da takardun kudaden kasashen wajen tuni dai kasashen jamus da faransa da austria suka yi watsi da bukatun na putin yayin da amurka ta kakaba wa tehran sabbin takunkumai ministocin harkokin waje na kasashen iran da kuma china sun tabbatar da cewa za su yaƙi haramtattun takunkuman gwamnatin washington a ranar laraba ne ma'aikatar kuɗi ta amurka ta sanar da sake kakaba takunkumi kan wasu 'yan iran da kuma wasu kamfanoninta da ta ce suna da alaƙa da shirin makami mai linzami na iran a yayin ganawar da suka yi a birnin tunsi na kasar sin a gefen taron koli na uku na ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke makwabtaka da afghanistan hussein amir abdullahiyan da Wang sun kuma tattauna batutuwan baya-bayan nan dangane da tattaunawar na kan farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 amir abdullahiyan ya yi ishara da amfani da takunkumin a matsayin wani makami na matsin lamba da kasashen yammacin duniya ke yi kan kasashe masu cin gashin kansu yana mai cewa ya zama wajibi a bijirewa takunkumin domin ba da gudunmawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma daƙile rikice-rikicen da kasashen yamma suke haifarwa kwana ɗaya kafin nan ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya ce moscow za ta yi aiki tare da tehran don ɗaukar matakai masu amfani a kokarin kaucewa takunkumin da ƙasashen yamma suka ƙaƙaba mata to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran ana ci gaba da tattaunawar samar da zaman lafiya a ƙasar yemen da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yankin golf ta shirya a birnin riyad tattaunawar na mayar da hankali ne kan buɗe hanyoyin jin kai kula da masu jinya da nakasassu da kuma kawar da shingaye da ke kan hanyoyi tsakanin garuruwa a kasar da yaki ya daidaita tattaunawar ce aka fara tun ranar laraba bakwai ga watan afrilu ta hada 'yan siyasa na kasar yemen da shugabannin kabilu da jami'an soji da na tsaro da ƙungiyoyi masu zaman kansu da malaman addini sai dai 'yan ƙungiyar ansarullah da aka fi sani da 'yan husi a yemen ɗin sun ki halartar taron inda suka ce suna neman tattaunawa kai tsaye ne da saudiya har ila yau sun kuma ce suna son a ɗage toshewar da ake wa filin jirgin sama na sana da kuma takunkumin da aka sanya wa tashar jiragen ruwa ta hodaida domin samar da yanayi da za a samu nasarar shawarwarin zaman lafiya kawancin yakin da saudiya ke jagoranta ya sanar a yammacin ranar talata cewa ya dakatar da dukkan ayyukan soji a kasar ta yamen da suka hada da kai hare-hare ta sama a yayin tattaunawar gabanin tattaunawar dai kawancan ya sanar da dakatar da buɗe wuta da kuma kai hare-hare kan ƙasar ta yemen alfarmar watan ramadana tare da kira ga 'yan husi da su amince da wannan yunkurin na zaman lafiya kotun kolon kenya ta ki amincewa da bukatar da shugaban kasar uhuru kenyatta ya gabatar mata na neman kwaskware wani sashe na kundin tsarin mulkin kasar bukatar da shugaba uhuru ya gabatar tun shekarar 2017 na da nufin samar da mukami na firaminista da kuma ƙara yawan 'yan majalisar dokoki kotun ta ce dokokin ƙasar ba su baiwa wani shugaba da ke kan mulki ba damar gabatar da wani shiri ba ko kuma goyon bayan wani zaben raba gardama domin sauya kunnen tsarin mulki matakin dai na zuwa ne yayin da ya rage watanni hudu a babban zaben kasar da hada da na shugaban kasa gami da na 'yan majalisar dokoki to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa ne da shirin nan na mu koma noma. Mu noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan yadda harkar noma da kiwo suke tafiya kasashen ukraine da kuma rasha da irin rawar da waɗannan ƙasashen biyu da suka tsunduma yaƙi a yanzu suke taka wajen baiwa duniya abinci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to daga lokacin da yaƙi ya barke a tsakanin ƙasashen rasa da ukraine aka fara hasashen cewa kasuwar abinci ta duniya za ta fuskanci matsala dalili kuwa shine da waɗannan ƙasashen biyu suke taka gagarumin rawa wajen samarwa da duniya ɗin abinci da kaso bai yawan gaske a wani rahoto na musamman da hukumar abinci ta duniya wato fao wacce ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta fitar a baya bayan nan ta nuna cewa kasashen biyu da suke yaƙi da juna a yanzu su ne jigon samarwa da duniya abinci rahoton dai an shirya shi ne a cikin wasu shafuka 47 kuma yana ɗauke da taken muhimmancin kasashen ukraine da tarayyar rasha a kasuwar abinci ta duniya a ƙarƙashin wannan rahoton dai an bayyana cewa kasashen biyu suna samarwa da wasu kasashe abinci da kuma takin zamani wato da akwai kasashe da dama da suka dogara kacokau a kan ukraine da rasha wajen samun abinci da takin zamani inda kididdiga a shekara ta 2021 ta nuna cewa rasha da ukraine su ne na biyu da uku a duniya wajen noman alkama masara da kuma wato hakin da ake amfani da shi wajen yin man girki bugu da ƙari ƙasar rasha ita kaɗai ita ce ta farko wajen samarwa da duniya takin zamani nau'in nitrogen ta biyu kuma wajen baiwa duniyar takin zamani samfurin potassium ta uku wajen baiwa duniyar takin zamani samfurin phosphorus ƙasashen da suka fi zama koma baya a duniya da masu matsakaicin hali sun dogara kacokau ne a kan kasashen na rasha da ukraine wajen samun kayan abinci da maka ambata da kuma takin zamani kamar yadda rahoton na fawai ambata dama tun kafin barkewa wannan rikicin kasashen da suka dogara da rashin da ukraine suna fama da matsalar hauhawar farashin kayan abinci balle kuma yanzu rahotanni da suke fitowa daga kasashe daban-daban sun fara nuni da cewa an fara samun matsaloli ta wannan fuska inda kasashe kamar masar da kasar murtaniya ake fuskantar hauhawa farashin kayan abinci da kaso mai tsoka saboda yadda kasashen suka dogara da kasashen ukraine da rasha wajen samun kayan abinci. a ƙarƙashin rahoton da hukumar abincin ta duniya fawo ta fitar ta ci gaba da cewa ƙarancin abincin za a fuskanta daga yakin da ake yi a yanzu ba za a iya cike gurbin shi ba har sai shekara ta da da ashirin uku. to ko me yasa waɗannan ƙasashen biyu suka yi fice a duniya wajen noma da kiwo to girman ƙasar noma da ake da ita a ƙasar ukraine ya kai eka miliyan arba'in da biyu. masana harkar noma suna cewa ƙasar ukraine ita kaɗai tilo za ta iya ciyar da mutane biliyan ɗaya abinci a doron duniya wanakin da ake da su mafi yawancinsu na ɗaiɗaikun mutane ne kuma da akwai manoma matsakaita da kuma ƙanana dangane da ƙasar rasha kuwa wani rahoto da mujallar the economics ta buga a ranar 1 ga watan disamba tun shekara ta 2018 wanda ya ɗauki taken cewa rasha ta zama babbar ƙasar duniya a fagen samar da abinci a ƙarƙashin wannan rahoton an yi bayani akan wasu garuruwa da tun bayan faɗuwar tarayyar soviet suka fuskanci matsaloli na koma baya amma daga shekaru na 1990 a ƙarin da ya wuce aka fara samun farfaɗowar harkokin rayuwa musamman ta fuskar noma a cikin waɗannan garuruwan da hakan ya taka rawa gagaruma wajen mai da ƙasar rasha zama wacce ta yi fice wajen noma a cikin shekaru kaɗan adadin amfanin gona da ƙasar rashin take samarwa ya karu da kaso ashirin cikin ɗari yanzu an wayi gari wannan ƙasa ta zama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu a fagen samar da muhimman kayayyakin abincin da suka haɗa alkama masara da wasu nau'o'i na hatsi da ake amfani da su a cikin nahiyoyin asiya da turai hakanan a fagen man girki da takin zamani da sama bambanta. dukkanin waɗannan ƙasashen dai sun dogara ne da ilimi a matakin farko da kuma masanansu wajen bunƙasa harkar noma da kiwo suna da cibiyoyi na yin nazari da bincike akan harkar noma da kiwo sannan kowa da baiwa masana harkar noma da kiwo damar su nuna kwarewarsu a waɗannan fagage. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe. Muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaida Moses Taba Adam dauke da shirin sana mu koma noma yanzu kuma ga shirin na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar al'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To kasancewar muna tunkarar watan azumin Ramadana mai alfarma yau shirin zai mai da hankali ne kan wasu cututtuka da rurori da masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa mai fama da ɗaya daga cikinsu zai iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumin da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To marilla a shirin na yau dai kamar yadda aka riga aka ji muna mai da hankali ne kan wasu larurori da cutuka da masana sha'anin kiwon lafiya ke ba da shawarar cewa mai fama da ɗaya daga su zai iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumi nan da 'yan kwanaki masu zuwa ne idan Allah ya kai al'ummar musulman duniya za su fara azumtar watan na Ramadana. To domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gayyato muna da Dr. Sabu Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya To dokta yau muna magana ne akan wasu cututtuka da ake cewa a likitance mai fama da su ko ɗaya daga cikinsu dole ne ya yi taka tsantsan da gudanar da azumi saboda zai iya samun matsaloli game da kiwon lafiyarsa a yayin gudanar da azumin. Dokta waɗanne irin cututtuka ne haka ake magana akan su? Masha kamar mutanen da suke da ciwo misali na siga to wannan azumi kan iya zama musu matsala kan ba wanda mutane shawara kar su yi azumi domin zai iya zama hadari sannan ga mai ciwon zuciya in ciwon zuciya ya yi nisa rashin wadataccen abinci ko mutum yana azumi bai samu hatsi ya ce yadda zai samu kamashi ba zuciya ta kan mai da martani wajen bugawa fat a gurguje to buga zuciya ne kan iya zama mutum matsala ka ga ciwon zuciya ya tashi ma har ya samu bugun zuciya wato har attack har a ce kuma rayuwar shi ta zama cikin hadari so wannan likitoci ba su akan ba da shawaran kada mutum ya yi azumi ko wanda in sun shiga yasa aka kasa samun wadataccen abinci da dogon lokaci sai ga jinin yana nema ya ƙarin sama so wanda likita ya gwada shi ya ga alamun ya eh, yi shi nashi irin hawan jini ya kasance zai iya samun matsala idan yana azumi to aka hana mutum amma akwai mai hawan jinin da lokacin azumi ma daɗi yake ji saboda bayanan da ya ba kan cewa azumin zai sa jikin shi ya koma kona kitse to in na kitse jikin mutum ya ragu kuwa musamman kitse irin na teɓa mai alaƙa da ciwon zuciya ciwon suga ciwon kansa ciwon ah, sanyin kashi ah, kitsen teɓa kenan to ganye ko kone ya samu sauki in yara da matsala ko da na zuciya yana abin ya ma nafa hake ya yi sauki a mutum yana jin karfin jiki so akwai wanda ko da da ciwo din yan gwada aga cewa azumin ba zai tasiri a kai ba za a iya kyale shi cikin wannan kenan mana. Zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. Turukta ya batun masu fama da ciwon koda duba da cewa za a kwashe sa'o'i da dama ba tare da shan ruwa ba. Eh su ma sa ɗaya daga cikin nau'in mutane saboda shi ta ga mutum ya rasa ruwa a jiki ɗaya daga cikin kayan jikin mutum da suka fara samun larurar shi ne koda. bai ciwon koda ma lallai dole ya samu ruwa akai-akai Ah, ba yadda za a takaita musu shan ruwa na dogon lokaci sannan haka kuma wani mutanen da ake treatment misali na kansa saboda matsanancin karfin maganin magungunan kansa ba yadda za a mutum ya azumi su abubuwan sa da yawa dai mun tsokaci a kan kaɗan daga ciki ne. turkta ya batun mata masu juna biyu ko masu shayarwa akwai wani illa idan sun ɗauki azumi ne. a ah, ina akwai koshin lafiya babu illa mace mai shayarwa ta iya amma yanzu har aka ga alamun alamun zai samar ta matsalar a kan iya dakatar da ita haka babu ba bin ma'ana ba wai doka da ɗaya ce a mutu da kaza lalle ba wani lokaci akan duba a cikin nauyoyin laruran a ga dacewan ko rashin dacewa ba wani lalle a ce eh, in dai mutum yana da kaza dole ne sai ya dakatar da azumi ba a cikin masu ciwon zama ko da suke gwada do ba a fayar san haka ba amma wani in dai suga nashi bai tsanani ba kuma yana iya jurewa to wani wani yake yi ko ma don ya rage taiba domin masu ciwon suga na nau'in nau'i da biyu wato type 2 diabetes rage kiba na matukar taimako su wajen rage kaifin ciwon so ba ne a hana mutum ba wani lokaci in dai mutum yana da karfi da kuruciyar zai iya ko da akwai ciwo aka auna a mizani a ga dacewa ko rashin dacewa yin azumin. A gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai to dukta wani batun kuma shine yanayin zafi da rana mai tsanani da ake fuskanta a kusan kasashe da dama musamman na yammacin afirka a lokacin azumin ko akwai wasu shawarwari haka da al'umma za su amfana da su a irin wannan yanayin eh, ga gaskiyar lamarin shine eh, wuri da ke da tsanancin zafi dole da mutane su shirya wannan matsanancin zafin domin tsananin zafi kan kara turarar da ruwan da ke jikin mutum mutum ya kara bushewa kuma ya ke samu larura. Tsara kan zai mutum ya rage aiki a rana ya samu inuwa in da larura in da sukunin haka. Sannan mutum ya sha ruwa sosai lokacin yin suhur. Saboda jikin shi samu raran ruwan da zai adana ya yi amfani. Saboda ko baka yi aiki ko mutum bai fita rana ya yi ya zufa sosai ba lallai wani ruwan zai fi fita sai dai Eh, zama cewa a takaice ne ke fita ba da yawa kamar da ya fita rana yana aiki ba so eh, yanzu gaskiyar lamarin shi ne eh, ya tattalin jikin shi da kuma sha ruwa sosai lokacin su zai taimaka Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ciwo gobe To ma sauraro ga shi dai dakta ya koro da muhimmin bayani sai da kashe lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa don jin ci gaban wannan babi da muka buɗa game da azumin watan ramadana wanda idan allah ya kai zai soma a cikin kwanaki masu zuwa to yanzu dai a madadin shi daktan namu dr sabu ahmed daga jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya likita bokan turai a sosai nace ce a gaida likita bokan turai a maida sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budan yabo To ina ga kuma da hakan ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Kafin nan dai ni Hassan Barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa ai sallar Juma'a lafiya. Thank you.